Wani shirin haɗin gwiwar Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Tarayyar Afirka ne ya buƙaci tsohon shugaban ƙasar Nishar Muhammadu Isuhu ya jagoranci kwamitin ƙwararru domin zakulo hanyoyin da za su ba da damar shayo kan matsalolin da suka haddasa tashe-tashen hankulan da ake fama da su a yankin Sahel, yayin da a ɗaya ɓangare tawagar za ta binciko shawarwarin da za su taimaka a tunkari illolin canjin yanayi da nufin samar da ci gaba a yankin da aka ayyana a matsayin mafi fama da wannan masifa a duniya. To koya 'yan ƙasar ta Nijar ke cewa Alhaji Asmana Muhammadu na daga cikin mashawartan Isu Muhammadu a zamanin da yake shugabancin ƙasa. Ya yi ma ƙasar Nijar aiki tsakani da Allah, kuma ya yi ma Afirka aiki tsakani da Allah. Sannan ƙasashen duniya gaba ɗaya an faƙi. gwani ne kuma adili ne, saboda haka ba shi wannan makami bai zan mamaki ba gare mu. Tsaro in ba Isu Muhammadu ba, shekara ta 2011 da ƙasar sanmu suka tunkari wannan matsala da ƙasar libya ta gwabce ta zan babu shugaban ƙasa kuma duk 'yan ta'adda suka shigo cikin wannan ƙasa amma da ikon allah da nazari irin na shugaban ƙasa isu muhammadu ya tsara ƙasar nijar ya zan mu tana ga hannunmu har zuwa yau isu muhammadu babu aikin da ka bashi a duniya wanda ba zai iya shi ba akwai mashawarta tare da shi waɗanda suka san wannan aiki na harkar eh, sauyin yanayi To sai dai shugaban jam'iyyar model ma'aikata Tahir Gimba na ganin alamun an yi zaben tumun dare. Shi dai dan talikin ga shugaban kasa shekara goma gadon shiga shi ne mun samu zamu da shi ba. To kana za a za a ce ai sabuwar tafiya da tsohin kafafu ya kamata a bashi wani aiki ba wannan aiki ba na tsaro don da su sun kaje sai ta yanzu sai sai babu ta ta rushe dan kanta to ce dan mutuna ga wani wace da ba wace kuma martaba zai yi hidda ba waye zai yarda mali za su yarda su komo cikin hannun shi ai wani sasanta ko burkina ko gine ba za su shiga ba to ce dan kitso bisa kiyaye ake ba a ziyarar da ya kammala a jiya talata a Nijar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya ce sun cimma matsaya da shugaban hukumar gudanarwar kungiyar AU Musa Faki Muhammad akan batun damƙa ragamar kwamitin da zai binciko hanyoyin magance matsalolin da suka addabi yankin Sahel a hannun Muhammad Isu. Nous inviterons aujourd'hui président Youssoufou a washe garin sabkarsa daga karagar mulki tsohon shugaban kasar Nijar Muhammadu Isuhu ya kafa gidauniyar da aka kira Foundation Isu Muhammadu Fim a takaice, wace za ta mai da hankali wajen nazari da bincike a fannin tsaro da neman hanyoyin magance illolin canjin yanayi. Ko da yake wasu 'yan Nijar na ganin ta a matsayin wata ƙungiya mai kokon bara. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.